الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka ji abinda da waɗanda suka kafirta suka fadi, wa qala alladhina kafaru kuma wanda suka kafirta suka butulce Allah suka ce me suka fadi suka ce la ta'tina sa'a ai labarin kiyama da kake musu cewa an yi wani rana da Allah zai tada kalittu gaba daya tun farkon su har karshen su da aljanun su da mutanen su da duk dabbobi ba don komi ba saboda Allah ya yi isabi wanda da su shiga aljanna Allah ya saka su aljanna wanda da su shiga wuta Allah saka su wuta wanga rana da kake ba su labari to wanda suka kafurta suka ce la ta'atina sa'a ai kiyama ba ta zuwa muna wanda manzon Allah ke fadi nan ƙarya ne ba ranar tashin Abin da suka fadi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan babu wani ranar tashin alkiyama mutum ne zai rayu bayan ya rayu shekarunsu suka kare ko rayuwar ta kare zai mutu in ya mutu ya kare nashi kenan ba a tada shi kuma wani rana wannan magana bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zai fuskanci kafiran makka ya ce musu su bautata wa Allah su karaita Allah da bauta lata da uzza da manata ƙarya ne ba alloli ba ne ba su wadatarwa kuma ba su amfanarwa ba su tucarwa ku kareta Allah da bauta saboda me yasa akwai ranan da Allah zai haɗa ku da ku tsaya gaban Allah ba don komi ba saboda Allah zai muku lissafi Allah zai muku isabi ya saka da yan aljanna aljanna ya saka da yan wuta wuta manzo Allah ya fadi musu wanga magana bayan ya fadi musu wanga magana suka ce kai magana da kai fadi wannan ba gaskiya bane ƙarya ne la na sa'a ai kiyama da kai fadi nan ba ta zuwa ba gaskiya bane ka bar mu shakata mu yi abin da muka ga dama bayin Allah da suka fadi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga magana sai Allah ya ce da manzon Allah ka fadi musu me Allah ya ce da manzon Allah Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu ya kai manzon Allah bala bala abinda suke farin nan su saurara su ji kul ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala a'a wa rabbi kuma ina rantsuwa da ubangijina ina rantsuwa da ubangijina wawu nan gaba Allah harfun lil qasam yace ka ce musu ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na me yace shi Allah yace ka fadi musu ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'tiyannakum Allah yayi amfani da harafi guda ku. wannan arafi bayan Allah yana karfafa lalle afkuwar ranar tashin alkiyama na farko allam lam wannan lam ta tsaya ne matsayi na jawabun lil ai tana ba da amsan wannan rantsuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ce ya ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na ko ba haka nan ba she lamu nan ga tana matsayi mai jawabul lil qasab yace ta'tiyannakum za ta zo muku ta'tiyannakum za ta zo muku Allah sai amfani da fi'lul mudari fi'lul mudari ga kuma an masa bina'i akan fat'a saboda mai sa saboda an tsari da shi da nunu ne shine la naku. hatman babu shakka wanga rana za ta zo muku babu wanda zai ce wanga kiyama ba ta zuwa magana da kuke fadi lalle cewa kiyama ba ta zuwa wallahi karya kuke yi kiyama za ta zo bayin Allah wanga magana Allah yana fuskantar kafiran jiya ne yake fare musu yau bai Allah Allah na son ya nuna da ni da kai lalle cewa kai aikin kirki makanka ba ka aikin kirki ba makanka ranar tashin alkiyama za ta zo bayan Allah za a da kwanmu da kwarkwatanmu bayan Allah gaban Allah ba don komi ba saboda mini isabi a yi maka isabi a yi miki isabi wanda ya yi nasara ya kareta Allah da bauta a cikin wanga duniya ya tabbatar da sunan manzon Allah faqad faza wa naja yayi rabo yayi nasara Allah zai doke shi saka shi aljanna amma wanda bai ibada ba bai karanta Allah da bauta ba ya bi son zuciya yayi shirka yayi bid'a ya yi dullalata da Allah ya haramta shi ya kiya ya aikata to lalle ya sani ranar tashin alkiyama faqad khaba wa khasir ai ya tsabe ya ƙasara bayi Allah Allah ce a ba mu labari latatiyannakum wanga ranar tashin alkiyama za ta zo muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zamne wani rana nana aisha tana kusa da shi sai ya ce musu ku saurara ku ce innakum latuhsharuna yawmal qiyamah innakum satuhsharuna yawmal qiyamah hufatan uratan gurula annabi amma da ce lalle ku za a haɗa ku ranar tashin alkiyama a tara ku daga kabarinku hufat ba takalmi urat ba riga ba wando gurula mazaje yana sai bayan Allah da sulli ba kaci a bayan Allah da manzo Allah ya wanga magana shi Aisha ta ce ar-rijalu wan nisa kana nufi mata da maza ba riga ba wando shi manzo Allah ce da anana Aisha na'am ar-rijalu wan nisa mata da maza haka Allah zai tara su bayan Allah ba wando ba riga maza na sai gaba Allah da sulli bayan Allah da na nashi ta ji wanga magana sai ta yi ƙara ta ce eh saraici na she manzo Allah ya kalli na Aisha ya ce wallahi Aisha al'amarin ya fi karfin aka kina tsaye ba komai jikinki ma ba ki san ma ba riga ba wando jikinki ba wannan rana bayan Allah ya so Allah ke baka labari ya ce da manzon Allah ya baka labari kul ka ce ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ke musun kuwan kiyama wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum wannan tashin alkiyama za ta zo muku za a tada kowa mace wanda ta mutu tana da juna biyu aka bisa ta da wannan ciki bayan Allah ranar tashi alkiyama saboda rikicewar na wannan rana da rigingimu na wannan rana da tashi hankali wannan rana bayan Allah ko da cikin wata tara ne nan take nakuda zai kama ta ta yi nishi ta fito da yaro tana fito da yaro ta jefa shi dama ta yi hagu ba ta sani ba namiji ne ko mace ne wannan rana da Allah ke ba mu labari yau raunaha. تذهل كل مرضعة أما أرضات وتدع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ألا ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرانا ترونها كنا كلنتا tazhalu kullu murdi'atin duk wata mace mai shayarwa za ta nisantar da abin da take shayarwa ga barinta wa tad'u kullu zati hamlin hamla duk wata mace wanda take da ciki za ta sauke wannan ciki nan take bayan Allah ta haifi wannan yaro ko yariya ta yi wulgi da shi ko ta yi wulgi da ita bayan Allah wataran nasa sukara za ka ga mutane bayan Allah an bugu ka ce an sha kayan maye Allah ce wa magun bi sukara ai ba kayan buguwa ma balle ma mutun ya sha ya bugu ba buguwa su kai bayan Allah me yasa suke tafiya kamar bugagu walakin azaballahi shadid azaba Allah wannan rana yana da tsanani bayan Allah she Allah ke ce da duk wanda ke da musun wanga rana cewa wanga rana bayan Allah ya so hatman ba abin da zai tunkude shi bayan Allah Allah ya ce kul ka ce haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbi ka ce kul bala ka ce a'a wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum ai wannan kiyama za ta zo muku na'am Allah ya ce muna shi Allah ya ce alimul ghaib malamin tafsiri sun fassara wanga alimul ghaib saboda idan ka karanta shi wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a she kace kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib wani zai fasara alim nan ga shi ne zai zo muku ko ba haka nan ba la ta'tiyannakum nan ga bayan Allah tana komawa ne a ka sa'a amma ka duba alimul ghaib she kaga an mata kasra ko ba haka nan ba kai da ka duba ainun na fat'a ainun bil fat'a a mad al alif a lam bil kasr li mim bil kasr me mi shi aka ce alimul ghaib ai alimin gaba Allah sifate ga rabbi ai ina rantsuwa da ubangiji na masanin gaibi kiyama za ta zo muku haka da aka fassarar ta cika ai kul wa rabbi alimil ghaibi latatiyannakum sa'a ina ransuwa da ubangiji na masanin gaibi ranar tashin alkiyama za ta zo muku sai wasu malama suka ce a alimil gaibi akwai kira'a da ta zo latatiyannakum alimul gaibi mimun sha aka mata mai don ma she ta zama mai rufa idan an mata zamma nan ga ya matsayinta a irabi za ka mata irabin fa'ili ne a'a sheka ce alimu nan ga khabarul lilmubtada ilma'azufu allahu alimul ghaib ai khabari ne bayan allah da mubtada da aka fita shine ne? Allah ne masanin gaibu ne wanda ya san ranar kiyama ranar da wanga rana za ta zo babu wanda ya sani bayan Allah Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala a'a wa rabbi kuma ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum ranar tashi alqiyama za ta zo muku alimul ghaib ubangiji nan nan masanin gaibi bayin Allah ko ka ce me alimul ghaib ai masanin gaibu shine wanda ya san ranar da kiyama za ta faru bayan Allah banda Allah babu wanda ya san lokacin kiyama babu wanda ya san me lokacin da kiyama za ta afku bayan Allah me Allah ya ce mu ka ce ma wa'annan kafirai la ya azubu ai la ya ghibu wani abu bayan Allah kwatanci ta zarra komin kakkancin shi bayan Allah a ranar tashin alkiyama ai bai boyewa bai fakewa bai nisanta gabar ubangijin Allah babu wani bayan Allah da dai fake ma ubangijin Allah a ranar tashin alkiyama da dai nisanta gabar ubangijin Allah ko da kwatancin zarra ne ranar tashin alkiyama babu wani abu bayan Allah Allah ce muna fi samawati a cikin sammai sa'an da kuma me kuma babu wani abun da ke cikin ƙasa da dai fake ma ubangijin Allah da dai nisanta gabarin ubangijin Allah ko da kwatancin zarra ne ko mi kakancin shi bayin Allah ba zai fake ma ubangijin Allah ba kuma ba zai nisanta gabarin ubangijin Allah ba na'am kuma babu wani abu da ya fi haka kankanci ko da ya fi miskalar zarra kankanci shi ma ba zai fake ma ubangijin Allah ba na kuma ko da ma ya fi wannan miskalar zarra kuma babu wani abu da ya fi shi girma da zai fake ma ubangijin Allah ba ai duk wani da ke sama da wani abun da ke kasa bayan Allah idan kiyama ta zo ta yi kadan bayan Allah ta nisanta gabarin Allah ta yi kadan bayan Allah ta fake ma ubangijin Allah ta yi kadan bayan Allah ta boye ga ubangijin Allah babu wani abu bayan Allah da kunmu da kwarkwata mu bayan Allah za mu adu gaban Allah babu wanda zai iya boye wannan rana babu shi Shi na Allah ke baka labari la asubu anhu mithqalu dharratin fi samawati wala fil ard wala asghar min zalik wala akbar bayin Allah shi Allah ce mana me face yana cikin littafi mubinin ne, Allah ya rubuta shi bayan Allah a cikin lafil mahfuz wani abu kankani ko babba ko bayan Allah ko kwatancin zarra da ke tsama da ƙasa ko ku'a babu wani abu da ya fi wannan ƙanƙanci ko ku ya fi wannan girma bayan Allah face yana nan bayan Allah a rubuce a cikin wannan littafi bayyana ne bayan Allah a cikin lau'il mahfus ba abin da zai boye wa Allah komi iya ka bayan Allah ba kai ka boye to idan al'amarin aka yake wani abu bai fakewa ma ubangijin Allah bai nisanta gabarinsa bai boye masa bawa Allah lalle mu sani cewa ba abin da zai kwabtar da mu wannan rana bayan Allah shi aikin kirci she na kareta Allah da bauta kai ma ka kareta Allah da bauta she kaga ka samu biyan bukata wannan rana amma na ransa da Allah da ka zo filin kiyama ba ka shirya ba ba ka gyara aikinka ba na rasa da Allah makwabtakanka da wani malami bai wadatar da kai dangantakanka da wani ba annabe bai wadatar da kai dangantakanka da wani mai imani bai wadatar da kai abinda dai wadatar da kai bawa Allah aikin kirkinka ya kai bawa Allah shine zai wadatar da kai shesa idan al'amarin ake ke bayan Allah wajibi ne ka gyara aikinka ba don komi ba saboda wannan rana ka samu rabo ba wa Allah me yasa saboda ba abin da zai fake ubangijin Allah duk wani abu bayan Allah da Allah ya yi shi kuma duk wani abu bayan Allah da Allah zai tattara shi wannan ranar tashin alkiyama bai fakewa ma ubangijin Allah aikin ka kankani ka gani babban aiki kuma ka gani to idan al'amarin aka yake bayan Allah she mu gyara aikin mu ba don komai saboda mu samu me nasara wannan rana bayan Allah she sa Allah mu da kai sarki muke roko ya sa mu cikin waɗanda za su gyara aikin su ba don komi ba saboda wannan rana babu mai wannan rana she ubangijin Allah madaukakin sarki ya lulube mu da ra'amansa ya saka mu cikin gidan aljanna Allah ka yi mana haka sai mai Allah ya ce mana kamar mutum Allah me yasa kiyaman za ta so sha Allah ce liyajziyal ladina amanu domin ya tsaka da mu'minai wanda suka yi imani da Allah suka tsaya tsayin daka suka kareta Allah da bauta a cikin duniya suka ajiye duniya gefe suka ajiye Allah gaba su banda Allah ba su san kowa ba bayan imani imani yi karfi imani ta kyau sa'an da kuma mai kuma suka aikata aiki ta kwarai aiki ta gari wanda Allah ke so manzo Allah ke so bayan Allah wannan rana bayan Allah duk wani mu'mini wanda ya aikin kirki tsakanin shi da Allah bai ga wani makoma shi gidan aljanna mutane na wahala kai baka cikin wahala mutane na gajiya kai baka cikin gajiya wani da a same ta cikin aljanna shi ya ce a ba annabi ya ba mu labari cewa wannan tsirati tsiliriya ce ta fi gashi tsiliranci sa'an nan kuma tana bakinta na ci kamar bayi Allah kamar bilici ni ban ga wannan tsirati ba imanin shi da tsoron Allah shi Allah zai bar ya wuce tsiratin nan ma kamar bai wuce bai shiga aljanna mumini kenan wanda yawa Allah biyayya ana wa'ala kiyama ana cikin rana an gaci bayan Allah ba san da zai da kai ba bayan Allah wasu na kuka wasu na wa'ala duk wani azaba kana gane shi wannan fili wani wa Allah ranar da ake yi na bai taba gani ba bayan Allah ina yake bayan Allah Allah ya saka shi karkashin inuwarsa saboda me sa ya imani da Allah ya aikin kirki wanga imani da Allah da zaka yi da aikin kirki da zaka yi kai bawa Allah zaka yi ne domin kanka ba don komi ba saboda kiyama bawan Allah lokacin da ake wahala ake gajiyar nan kai ka samu kanka Allah ce mu da liyajziyal ladina amanu domin Allah ya tsaka da waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihat kuma suka yi aiki aiki ta gari bayan Allah ya ciyar da talakawa ya yi salloli biyar cikin lokacinta ya girmama iyayen shi ya kyautata da makwabta tsakaninsa da masu aikinsa ya yi gaskiya bayan Allah bai lalatar da al'umma ba bai yi da al'umma karya ba mu'amalarsa da mutane yana da kyau duk wani abin da yake cikin duniya ga saboda Allah yake yi to Allah wai a baka labari wannan rana da wasu ke wahala na kai baka cikin masu wahala kana cikin masu jin dadi Allah da ya saka ka cikin gidan aljanna Allah ka saka mu cikin wa'annan mutane she mai Allah ya ce muna ce ka ga wa'annan mutane wa'annan suke da gafara daga ubangijin Allah suna da gafara da yafuwa daga ubangijin Allah madaukakin sarki a wannan rana bayan Allah sa'an da kuma me sa'an nan da wani arziki mai girma bayan Allah wani abu ne wanga arziki Shi ne Allah dai tsaka musu da gidan aljanna Allah dai tsaka su gidan aljanna bayan Allah duk mumini wanda imani da Allah ya gyara aikinsa tsakaninsa da Allah ya yi aiki ta kwarai to ka sani lalle cewa gafara Allah ya maka ranar tashin alkiyama saboda babu wanda zai zo gaban Allah bai da laifin kiyama a ah! saboda yadda kai ba ba annabi ba mu ba ma'asumai ba ne ka zo filin kiyama bayan ka zo filin kiyama aka duba zuciyanka bayan Allah ya laka zuciyanka ya ga imani na ciki tawiri na ciki kare ta Allah da bauta na ciki ka yi aiki aiki ta kwarai da ka samu wani bawa ya yi aiki aiki ta kwarai amma aikin shi nan bayin Allah bai kayyaka shi aljanna ba saboda mummunan aikin shi ya jayi wannan kyakkyawan aikin shi amma Allah na leka zuciyan bawa yaga akwai imani ya ga zuciyan bawa yayi aiki saboda Allah to wannan wuri bayan Allah Allah na iya maka gafara saboda imaninka da Allah da aikinka na kwarai sheshe ni ka sabawa tunda da ni ka sabawa ni kuma ne mai gafara kai imani da ni na maka gafara wuce ka shiga aljanna wannan gafara shine lahum maghfira aljanna da Allah da saka shine mai rizqun karim arziki bai Allah mai girma wani abu ne wanga arziki shine Allah da ya saka mu'mina gidan aljanna Allah ka saka mu babu wani arziki mai girma da kai gidan aljanna shi yasa ya ku bayan Allah mu yi kokari mu yi aiki ba don komi ba saboda mu kuma mu kasance cikin waɗanda Allah dai ba su wanga arziki mai girma Allah ka ba mu Na sami Allah ya ce mana Allah ya ce mana walladina kuma lalle wa'anda sa'au suka yi kaikawo domin makirci suka yi kaikawo domin kange ayatina a cikin ayoyin Allah yana aikawo bai da wani aiki da yake bayan Allah inda zai bayan Allah ya kange wa'azi ya kange ayoyin Allah inda yake yirka suna ma ayoyin Allah ma kirki akwai su ko ba sunan bayan Allah akwai su yau da kullum muna gane su ku duba jarabta da muka shiga wancan shekara an aubisa aka aukasa aka yi dama aka yi agu wai ba don komi ba wai saboda bayan Allah a ɗaushe mu mu bar dawon tauhidi Wuno ina ne ba kai mu ko ina an kai mu ko she suka manta polisin da ka kai mu wurin shi na da shi polisin da gana da duniya na Allah ne kuma aikin Allah muke yi bayan Allah magana bai kare ba Waye sai ana yi ko bayi bayan Allah ta bai Allah kun ga wanda suke da wanga kai kawo wanga bai iya sama. nan shi ya dauki katon shi bayan Allah shi ya je santira ya je asawasi a bar su barka da a bar su barka da su wallazina sa'au fi ayatina shi kai kawo shi bayan Allah bai da abin da zai mai makirci shi ayoyin Allah kai kawo shi bayan Allah ya ga an bar karanta alkur'ani a cikin kasan kumashi wani yana sani bayan Allah ya ji darul ade sun bar wa'azi ya samu kwanciyar hankali amma ayi wata daya ana tara titin ababu mata da maza suna aduwa suna rawa hankalin shi kwance bayan Allah to irin wayan ga mutane nan ga Allah ke ba mu labarin su wallazina sa'aw fi ayatina kuma waɗanda suka yi makirci a cikin ayoyin suka yi kaikawo ba don komi ba saboda a kange gabarin karanta ayoyin Allah mai Allah ya ce ya suka yi Allah ya ce wa a baku labari mu'ajizina ai masu gajiya ne Ragwaye ne raunannu nune sun yi yau sun yi gobe jibi sun gaji bai iya ce kuma bayi Allah bayi ba an shiga aka fito aka je aka zo aka an yi koni bai Allah yanzu ba su gaji sun bari ba eh suka ce ku kyale su su yi ta abinsu su bayan Allah wallahi ba ku kuka kyale mu ba Allah ya bar kuka kyale mu saboda me yasa kai yanzu har yanzu zuciyarka bai so abin amma Allah ce a baka labari duk mai kai kawo ba don komi ba saboda a bar karanta ayoyin Allah mai kai kawo ba don komi ba saboda yadda ayoyin Allah makirci Allah wa a baka labari mu'ajizina masu gajiyawa ne ragwaye ne bayan Allah shi saka ka bari makirci da ayoyin Allah tun jiya aka soma ko tun lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tara mutane sha a ce musu la tasma'u li hadha alquran walgaw fihi la'allakum in yana karatu qur'ani ka ku ka ku sa wasanni ciki saboda idan ka ji wannan qur'ani wallahi an rijaye ku ina tunawa alera Allah ya gaida malamin a Sheikh Anas mun soma awa na juma'a muke tattara kanmu nan gashe mu je anguwa mu haya kujera hamsin ga su shama bayan Allah mu je mu yi mu wa'azi mu komo ba ‘yan bida ba fa ‘yan waye ma'ali sun suka ce sun gaji su bar shi almajirai muna sai bayan malam muna da yawa farkon alamari ga malam fat an yawa bayan Allah da abin aka te aka te aka te sa fitowa sha kamar mutane 12 ne ko 15 ko 20 wanda suke fitowa wa'azi saboda jama'a shi suka bar su'an akai tai akai tai akai tai akai tai akai tai da Allah ya leka cikin zukatan mu bace mu malumman zukatanmu bayan Allah shi Allah ya gani akwai wanda ke aiki saboda shi dawan albarka bayan Allah yau da'awan ba kuma shi kada bane fa ai ba ba ka soma ko ya shiga lungun-lungun kuma shi ba haka nan ba duk babu wata rijin da cikin ganin ga da ba ta son jama'an darul hadisi su kafa wa'azi a cikin ta bayan Allah ta fita daga rijin bayan Allah ta shiga cikin kasashe bayan Allah babu wani gari da akwai sunna a cikin Europe akwai masu jin Hausa da ba su son bayan Allah wanga da'awa a zo a kafa ta a cikin ta bayan Allah aikin wane ne aikin Allah ne shi yasa ya kai mai kai kawo ba don komi ba saboda a bar karanta ayoyin Allah Allah wa a baka labarin mu'ajizina kai mai gajiya ne ka gaji ka bari akai bawo Allah su Abuja Abulab sun yi kai kawo saboda manzo Allah ya bar karanta alkur'ani Su iya sun bari ya bari a'a sun yi bisa su kai kasa aka kama sahabai aka yi musu azaba aka kulle wasu aka kashe wasu ana kashewan bayan Allah ana azaba kamar an ce gobe kuma a zo a karanta ne bayan Allah Abdullahi ibn Mas'ud farkon mutum da ya karatu alkur'ani a bayyana a kasan Makka ranar da ya karbi eh, musulunci shi ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci na neman wani abu wurina ya ce kware kuwa musulunci na neman aiki wurinka ya ce manzo Allah ina da aiki da zan yi ya ce wani aiki za ka yi ya ce ina so in je in saya kan kuraishawa da su abu jal da su abu lab da su as ibn wa'il in karanta musu alkur'ani su ji manzo Allah ce da abdallah a ah, wanga ya fi karfin ka baka iyawa baka iyawa kafin manzo Allah ya rufe bakinsa ya je ya saya kansu bayan Allah ya bude suratul rahman ya soma karanta masu ar-rahman ya karanta ya karanta bayan Allah kafin abdullahi ibn mas'ud ya bude idonsa an buga shi bayan Allah ya suma aka kinkimo shi aka kawo ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana farfadowa shi ba suka ce maka ai mun ce mai baka iyawa mun fari maka baka iyawa me yasa kace yace wallahi wallahi in suka ga dama kuma ko a ah, wallahi uka dama kuma yanzu yanzu na koma kuma in sake karanta musu shi yasa ga sai mai makirci sabar a bar karanta alqur'ani in ji Allah wai a baka labarin kai mu'ajiz ne kai mai gajiyawa ne ka gaci ka bari bawan Allah tun jiya aka soma yi da sunna kiyayya kiyayyan da aka yi da sunna jiya ta cutar da sunna wanda da yau ta cutar da sunna a'a ba don komi ba kaga shi mai makirci abin da yasa bai da nasara duk mai makirci yana makirci ya manta da Allah amma wanda ake mai makirci shi ko bai tuna da kowa ba Allah ya tuna da shi bayan Allah shi yasa Allah ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna makirci shi kuma Allah na tsaka musu da wannan makirci da suke yi bayan Allah wanka magana ba nawa bane magana wane ne bayan Allah magana Allah ne kuma wani na zaune yanzu bayan Allah ya ce ana magana ga ana ci mai mutunci ne in ka ce wanga aya ko wanga magana an ci maka mutunci shi dai Allah ya ci maka mutunci kenan kuma kai ka da Allah ya ci maka mutunci Allah ce wallazina sa'a kuma waɗanda suka yi makirci suka yi kai kawo ba don komi ba fi ayatina a cikin ayoyinmu saboda a bar ayoyinmu Allah ce mu'ajizina masu gajiyawa ne bayan Allah sai mai Allah ce muna Allah ce a ba labari ula'ika su wa'annan mutane lahum azabun suna da wani azaba min rijisin, daga azaba kuma bayan Allah alimun mai tsanani. shi duk wani mai wannan makirci saura kaka bari kaka tuba kaka bari kaka tuba kunni ya girme kaka mu sun ba mu labari akwai wanda ya ce zai taimaka da kudi har zuwa miliyon wai lokacin kaji miliyon in kaji miliyon babban kudi ne wai ba don komi ba saboda ana su a shek adam baba da su a shek tofik wa'azi a shek adam baba ya mutu ana tune da shi a shek tofik ya mutu ana tune da shi wanda ya ce dai su wanda 1 miliyon na yana lungun daki bai mutu ba an manta kamar mace ce bayan allah ya mutu walakacce ce bayan allah ba ka sa abin da za ka yi da shi ba shi aikin allah bawa allah in kai ma da kake da wanga tunani to ya kai bawa Allah ka duba magabatan ka inda rayuwarsu ya kasance ka tuba wallahi amma kaga wanga ayoyin Allah da hadisan manzon Allah kai ka tashi baka da abinda da kai fada da su su Allah bai gama ka da komi wani ciwon ciki kankani zai gama ka da shi kowane tiribu she ya tashi in ya tashi kuma she difa ka wahala she ka kai nan tafafiya sannan Allah ya kashe ka ah. wallahi Allah ce wa a baka labari wa'annan mutane lahum azabun suna da wani azaba min rijizin daga azaba alimun mai sanani bayan Allah ai Allah zai walakata da su ne duniya da lafira. da Abuja ya walakata da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce bai yadda a karanta alkur'ani a cikin kasan Makka Ranar Badar bayan Allah yara kana su kai wasa da shi Allahu akbar yara ƙanana ba su kai shekara ashirin ba wani ya biyo bayan shi shi ya buga da bayan shi wuka in zai tuya bi shi wani ya fito bayan shi ya buga shi bayan Allah haka suka sassare shi har ya kai kasa abdullahi ibn mas'ud ya tsaya kan shi da ya tsaya kan shi ya taka tumbin shi tumbin shi kamar garwa da ya taka kan shi shi ya ce da abdullahi ibn mas'ud ya ce kai yaro ayyal ghanam ya kai bawa wanda ke kiwon rago tumbin ga yafi karfin kafa ka fidda kafan ka kai yace ƙarya kake yi ƙarya kake yi yana kwance yana jini shi yana tambaya Abdullahi ibn Mas'ud da annabi da quraysha waye nasara da annabi da quraysha waye nasara Abdullahi ibn Mas'ud ya doki wannan takobi ya balle kan shi bayin Allah ya walakanta ko bai walakanta bayan Allah kuma kiyama Allah zai sa shi cikin azaba ba don komi ba saboda yayi kai kawo ba don kowa saboda abarkanta alquran shi yasa ka sani ya kai bawa Allah wanda tunaninka aka ne to ka fitta shi kanka na ran sai da Allah kai komi amma ka walakanta duniya da lahira saboda me yasa Allah ya ba mu labari wai a fadi maka ya kai bawa Allah والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم to Allah mun roke ka ka tabbatar da mu akan wanga hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ce muna jiya mun ba ku labari cewa wanga sura makiya ce wasu maluma ce suran duka makiya ce face akwai aya ta madaniya aya da ta sauko bayan hijira she muka tambe maluma wace aya she suka ce wanga aya ta shida wa yaran ladina utul ilm wanga aya aya ce bayan Allah ta madaniya akan fadan wasu maluma bayan Allah Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaran ladina utul ilm kuma wa'anda aka baiwa ilmi wanda aka ba su ilimi kama abdullahi ibn salam wanga ba yahude wanda ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yara suna gani me suke gani na'am abinda aka saukar gare ka daga ubangijinka abinda aka saukar daga gare ka daga ubangijinka huwal akku shine gaskiya ai abdullahi ibn salam ba yahude ne bayan Allah kuma malami ne na cikin yahudawa yahudawa na ci da shi suna yabawa da hankalinsa ya zo ya ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo allah babu addini na gaskiya face addininka yana rubuce a cikin attauran kai ne ba annabi da annabinmu ya ba mu labari cewa da ka zo kai ne da ka zo da musulunci kuma mu ya ce idan ka zo mu yi imani da kai manzo Allah amma ina son imani da kai matsala na duka mutane na she masu Allah ya ce wani abu ne la matsalar mutane ka yo ina imani da kai sun fita bayana masu Allah ya ce haka yace kware kuwa ko kana son mu gwada ka gani ne masu Allah ya ce to ba damuwa shebar aka kira mai yahudawa she suka zo she masu Allah ya ce wane ne abdallah a cikin ku she suka ce ai babba ne mai hankali a cikinmu wanda ya fi kowa hankali mai ilimi mutumin kirki she manzo Allah ce to ina labari na ba ku labari yanzu yanku cewa ya yi imani da Allah ya karbi musulunci suka ce haba ko da kowa ya yi shi bai shi suna kwadin waga magana shi ya biyo ba manzo Allah yana kullawa bayan manzon Allah shi ce ashhadu an la ilaha Allah wa anna muhammadar rasulullah ya karbi musulunci yana karbi musulunci akan su. shi suka ce a ah, in kana neman babban wawa cikin mu ba irin wa kana neman walakacce cikin mu ba irin wa kana neman masiyaci cikin mu ba irin wa bayin Allah to ga aya malumma suka ce wa yaral ladina utul ilm alladhina utul ilm wanda aka bai wa ilimi shine abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam kuma bai Allah ya tuba a kasan madina ba a makka ya tuba ba to in ya ce alladhina utul ilm ana doka ne ana nufi da abdullahi ibn salam shi yasa akan haka wanga aya madaniya ce bayan Allah هذا تفسير من التفاسير والتفسير يقول wanga wani tafsiri ne wata tafsiri kuma ta ce wa yaral utul ilma kuma wa'anda aka baiwa ilmi suna gani lalle cewa alladhi unzila ilayka min rabbik abinda aka saukar maka daga gare ka daga ubangijinka suwa kenan bai Allah hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wanga alladhina utul ilm ana nufi da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lalle cewa wanga aya makkiya ce ta sauko gabanin manzo Allah hijira wasu malama suka ce su wane ne alladina utul ilm suka ce kai duk wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka bai wa ilimi suna gani lalle cewa abin da aka sauka zuwa gare ka huwal abku shine gaskiya me aka sauka da manzon Allah alqur'ani alqur'ani tafsiri biyu kuma to bayan Allah yana shiga kaide in Abdullahi ibn Salam ne ai Allah ya ba su ilimi ko ba haka nan ba da Allah ya ba shi ilimi Allah kuma ya bude zuciyarsa ya gani lalle cewa ba abu mai gaskiya shi a alqur'ani shi imani da Allah sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba su ilimi ko bai ba su ilimi ba ya ba su ilimin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma suna ganin lalle cewa alqur'ani shine gaskiya ko ba shine gaskiya ba shine gaskiya ba ni Allah sai mai Allah ya ce muna kuma wannan alqur'ani yahdi yana shiryarwa ila siratil aziz zuwa ga anya al'aziz mabuwagin sarki bayan Allah al'amin godadde bayan Allah ai wanga alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga anyan mabuwayin sarki godadde wa nan bayan Allah Allah madaukakin sarki duk wanda ya riko da alkur'ani to ya sani lalle cewa yana kan siratillah yana kan hanya na Allah qur'anin zai maka jagora har gidan aljanna ya kai bawon Allah shi yasa ya kubai Allah duk mai riko da alkur'ani bai tabe ba kuma bai yi hasara ba saboda me yasa wanga alkur'ani yana shirya zuwa ga anyan mabuwaci na kuma godadde wane ne mabuwayin sarki bayan Allah shine Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace na'am شهيد أو لآية لكل عبد منيب الله أكبر هل يزوك أفره بس بربطو توانبانزان سوء الله ساكي تيمون وقال الذين كفروا كما وإن دا سوك أفر تسوك چه نجي سوك فادي أنه محمد صلى الله عليه وسلم ya ba kafiran maka lalle labari cewa idan mutum bai yi ibada ba ko kuwa a'a mutum da Allah ya kalice shi wani rana ya zo idan ranar ya zo za a karbi ransa bayan an karbi ransa bayan an karbi ransa za a bisa shi a cikin kabari bayan Allah zai rube kasusuwansa su rube ya zama kasa wani rana kuma a kuma tare shi da manzo Allah ya fadi musu wanga suka ce kai Muhammadu magana kan ga ai bai kama hankali mutum ya rube kasusuwansa bayan Allah ya dudduge bayan Allah ya zama kasa a ce kuma hukum an yi a tare shi a wanga magana bai kama hankali shi ya zama abin ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kallo wani irin magana kenan suna wa manzon Allah fa'a da wanga magana shine Allah ke bamu labarai labari yace wa qala allazina kafaru kuma waɗanda suka kafurta suka ce me suka fari shin ba za ku bar mu nuna muku ba ba za ku bar mu nuna muku ala rajulin wani namiji wane ne namijin nan gaba Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me wanga namiji ke aikatawa yana ba ku labari cewa ko zai ba ku labari cewa iza muzziqtum idan bai Allah bayan mutuwa ku muzziqtum akuka aka kakkece ku kuka zama kasusuwa kasusuwa bai Allah ya kakkece kamar misali in balarabe ya ce at-tamzik shi ne ka kama kakkece shi bayan Allah kai bisis da shi bayan Allah kulla mumazzakin kowane kakke cewa kashin kai ya bi nan na gwiwa ya bi wani wuri na kafanka ya bi wani wuri bayan Allah kashin kari ya tafi wani wuri kun ce bayan Allah kun zama ƙanana kun zama ƙasusuwa yana ba ku wannan labari bayan kun zama haka sai ya ce musu she kuma ya sake ce muku lalle ku wanda ku ya kasusuwa kasusuwanku ya dudduge bayan kun mutu innakum lalle ku fi khalqin jadid za a yi wani rana kuma Allah zai sake halittar ku sabo suna ma manzo Allah ba ya za yi bayan mutum bayan Allah kashi ya dudduge ka ce bayan Allah dukkan cewa wani ma kabarin da aka bisa shi an zo an tone rami bayan an tone rami shi a kwashe kasusuwa a ce kuma a zuba wani wuri ko ba haka bayan Allah a ce kuma wani rana za a hada ku suka ce kai wanga meji kama an tambaye su wa ke fadi wannan shi suka ce ku zo mun nuna muku shiga mai fadi shi ke fadi wanga magana bayan Allah amma kaga mutum wanda bai imani da Allah ba wanda kafirci ya lullube shi kana neman jahilin mutum ba irin shi bayin Allah shemanta asalin ka menene ruwa ruwa bayin Allah asalin ko muna kaman wannan ruwa bayin Allah zai fito jikin mutum ya taba jikinsa yana kama haka dai share wannan ruwa daga ruwan bayan Allah kwana arba'in ka juye gullin jini kwana arba'in soka na nama bayan Allah bayan kwana arba'in Allah zai huda rai bayan an huda rai bayan Allah zuwa wata tara in maka ta yi nishi ka fito Allah ya yi ka haka bayan Allah ya yayi ka haka kuma an samo ka nema min adam bayan wanga bayan Allah shi ne Allah kuma zai sake kaga halittanka bayan mutuwa ya mai wuya bayan Allah bai mai wuya suna mamaki ya haka dai faru bayan Allah ya za ya haka shi Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba su labari ba ma haka ba ya ce ka karanta musu aya a cikin suratul shams wa idan nufusu zuwijat ranar tashin alkiyama za a samu wani misali bai da lafiya an kashi kasan amerika shi aka yanka kafan shi da aka yanka kafan shi kada ya dawo ai ba ba shi kafan an ba shi lalatattun kafan wannan kafa ina ya saura bayan allah ba kasan amerika ba sai ya zo ya rayu gana sai ya mutu bayan mutuwan shi mai allah ranar tashi alkiyama ya tashi kafa daya ne a ah, ya tashi da kafa biyu saboda kafa biyu allah ya masa wallahi ya tashi tafo kafan nan bayan Allah ya taso daga Amerika bai kuskure ya shiga ma wani wallahi dai zo ya shiga ma mai shi bayan Allah to da wannan da wanga wanne ma ke da ban mamaki bayan Allah inda Allah ya kalice ka haka da ka je ka saya gaban Allah tuka na kahure kenan suna ce ku bar mu nuna muku shin kuna son mu nuna muku wani namiji idan labara labari cewa idan ku kekkece dukkan kekkecewa bayan an bisa ku kasusuwa ta dudduke bayan Allah yana ce muku lalle ce ku akwai wani rana da za muku sabon halitta suna mamakin wanga ya za ya faru bayan Allah she me suka ce kuma wai ga magana da yake fadiwa cewa Allah ya fadi mai ƙarya yake ya kaga wa Allah ƙarya ne wanga aiki Allah bai yi shi kuma Allah bai yi maganar ka da yake fari aftara ala kadhiba ya kaga wa Allah ƙarya ne ƙarya yake yi bayan Allah maganar da suke yi kenan sai na suka ce mai kuma ko ku a wani hauka na tare da shi kan manzo Allah ya buga manzo Allah yana da hauka bayan Allah wani abu ya shiga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bihi jinna ai yana da wani auka yana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake wanga zance da bai kama hankali abin da suka fadi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa kai mai wazi an ce kai baka da lafiya aka ce maka baka da lafiya ba kanka ne so ko ba haka malamin malamin anas ba sai wa bai da lafiya eh wai asari da ya shi da ma'afin shi kan shi ya buga wani abu shi sa bai da lafiya lalle shi dai wanga rashin lafiya ya amfani kenan tunda dai mun gane suna ko ba haka a in dai rashin lafiya haka yake to Allah ka sa mu duka mu zama irin wanga mahaukata ba kan mu aka soma ba bayan Allah tun jiya ne bayan Allah haka alin kafiran jiya yake bai da lafiya mahaukaci ne bai san abin da yake ciki ba aga kamar lafiyanka na da kyau sha za ce bai da kunya ko aga kuma kai kamar baba batu rashin kunya bane aka nemi aka nemi wani amanna maka sha koma wurin babanne ka ko sha ce babanka kaza babanka kaza babanka kaza ku sani cewa mutumin banza bai taifan mutumin kirki wallahi inda baban malam Anas mutumin banza ne malam Anas bai zama mutumin kirki babannin mu ga inda mutanen banza ne da waraka muna wurin shan wishi ko muna wurin sadda koke ko suna da hankali mutanen kirki ne sun san abin da Allah ke so shi suka kama musu kai mu makaranta muka koyi karatu ba don komi ba saboda a waye gari a babu ba kowa shi ahlus sunna kaga sun yi albarka ko shi yasa kaga bar kuwa mai kuwa ya dame ka wanda ya taba babanka shi ma ya kawo baban shi ajiye kan scale a auna babanka da baban shi wane ne baban kwarai ko ba ka ba kai tarbiyyar da babanka ya maka duka da kokarin shi duka ka end up kai malamin tibbu ne ko boka kuma lungun ababu kuma gidan hajji akwai riba eh to shi wanda kake zanigin baban shi da baban kan waye kokari eh wurin tufafi ma bayan Allah wurin tufafi ma ka duba tufafin wanda kake zagin baban shi rigan shi da ya bar sawa shekara uku kai na cin sallan kake ina waye albarka nan bayan Allah shi yasa tun jiya ne bayan Allah an ce da manzon Allah an bihi jinna ko aukana na tare da shi ne don Allah ka duba manzon Allah mutum ne mai kyau wanka ga rashin manzon Allah bawa Allah ka san wata force an san wata force ko inda ruwa ke siyaya wata force yana da ban shawa ko da ban shawa haka kake ga gashin manzon Allah mai kyau ka kace ma haukaci ne wallahi sun san ya fi su lafiya amma rashin sun gaskiya ne bayan Allah dun mai kuwa ka kyale shi a'a wal Allah wani dan kano ma ne ya ci tsuliyan shi bai iya zama ya yi zigiza in ba ya zauna ya yi tubu ya yi boka ba bai iya samu abinci shi yasa kullum ya zage yan sunna Wallaki. an bigi jinna ko auka na tare da shi ne manzo Allah mawakaci ne Allah ya fi su lafiya kuma sun san ya fi su lafiya haka malumman sunna wallahi ɗan bid'a sun san sun fi su lafiya kuma sun san malumman sunna sun fi karfin malumman su da ilimi da hankali da komi bayan Allah wallahi sun sani sun sani wannan babu shakka ba jajal wallahi hatman kuma haka Allah yayi ba don komi ba Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun musu Allah muka saukar da alqur'ani mu kuma da mu kiyaye mutuncin alqur'ani yana daga cikin kiyaye mutuncin alqur'ani Allah ya bar aka samu ahlus sunna suke kula da alqur'ani bayin Allah wallahi in ba don sunna ba da qur'ani bai da mutunci kuma shi wallahi suwa ke haddace alqur'ani eh da sunna ko ko ba haka nan ba muke haddace alqur'ani muke karatun alqur'ani muke haddace bukhari muke haddace muslim muke haddace ibn majah muke haddace tirmidhi ko ba haka nan ba muke haddace hadisan maliki muwatta malik muke haddacewa bayin Allah duk wani abin da ya dangace musulunci ahlus sunna ke haddacewa shi yasa kada ku bar ku samu damuwa a ci gaba da zagin inda ba zagin wanga ke nuna ba gaskiya muke yi ba bayin Allah wallahi da kariya muke da ba zage mu balle ma a zage babannin mu kaga ka zage babannin mu alhamdulillah wallahi ko laifin da suka yi ko ba haka nan ba ka san kowa samartaka na iya kwasan shi ko da Allah ya ga rayuwarsu yayi kyau su kama Allah shi yace to ku ta zagin su kana zagin shi wani laifi da ya taba yi tun nan tun 45 sha ado ko a saka maka shi ya manta da shi ma kaga ya huta ko ba haka ba gabani ya mutu ya ce bai da laifi ko guda ko ba kana ba makiyin ababu ya gada mai da aljanna Allahu akbar suka ce an biji jinna ko auka na tare da shi ne na'am mu ce Allah ya ce a'a ku saurara ku ji allazina la yu'minuna bil akhirah wanda ba su imani da ranar karshe ba su imani da ranar tashin alqiyama na'am me Allah ce suna cikin azaba da kuma me da batsani sassa bayan Allah wanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba sa'an na kwa bayan Allah ba su yi imani da ranar karshe ba ai suna cikin azaba ya ko bayan Allah waddalalil ba'id kuma suna cikin batsani sassan bata bayan Allah bata mai nisa a cikin wanga duniya bayan Allah kana neman bacece wanda yana cikin mai bata shine wanda bai iman da ran tashin alkiyama kana ne kuma shiryayye ne wanda ya imani da ranar tashin alkiyama bayan ya imani da ranar tashin alkiyama sa'an na kuma ya yi aiki ba don komi ba saboda ya samu nasara ranar tashin alkiyama Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah mukabbara wa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yau asumi na da kwana nawa goma sha tara mu da idi sauran kwana goma sha daya ko ko goma ko ba haka ba in Allah ya kai mu gobe ranar talata da a shiga itikaf kuma a soma tahajjud dare laruba kenan Allah karba mana bai Allah me yasa nake fadin wannan magana har waya muna tare da marayunmu marayu da muke da su wurin yau sakatir ya zo ya kirga kayan da muke ajiye da shi kayan da muke ajiye da shi bai fi hamsin ba ko bai kai hamsin ba kuma kullum bayan Allah marayun sabobi suke zuwa ana mutuwa yau da kullum kuma ba wani masallaci da suke kokari da wanga marayu she wanga masallaci ba Allah ko masallacin ba yana da wani wuri da ke samu kudi bane ku kuke sa hannu aljihu a duka da wannan yara riga su sa su yi murna bayan Allah marayu biyu marayu biyu in ka ba da 40 ghana series an yi da marayu biyu riga bayan Allah da safe zuwa waraga ko jiya zuwa ga yau nawa kaci wani marayan da ya sa rigan yana fitowa sallah shi in mace karbi ta boye rigan ba don komai wasu saboda yi babban sallah shi don Allah rigan 40 cds ya yake kai dai doki ka auna cikin ka ya dai zaba bayan Allah ya dai zama amma wallahi ana mika da marayu na suna murna mun kyale su koma musu to bayan Allah abu zamana tukunna wadai sai da marayu biyu riga 40 cds ka sai musu riga guda Allahu akbar baba Allah karba ga na farko ya so kaga wanga Yeah.